dakatar da Allah ya bamu wa ta'yidihi alwasi da kuma taimakon Allah wanda yake taimako ne mai faɗi kwarai wa shukru lahu a ma aula min hafil judihi almutawali ita sannan ina yi ma Allah godiya wadda take ta kai wato da yawa da yawa wadda za ta ishi ta wadatar da min ah, ma aula abinda Allah shi kuma yayi mini baiwa da shi min haqil judi na kyautar Allah mai zuba haqil kuma da ruwan sama yake zuba al mutawali wanda wannan baiwa da Allah ya mini jimalan wata na bin bayan wata wa karamihi al mutatabi da kuma kyautayin Allah wanda yake shi ma wani na bin bayan wani وأصلي وأسلم على مح... على نبينا محمد ابن عبد الله yace kuma ina salati da sallama ga manzon Allah Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama awwali mushaffa'in wa shafi farkon wanda za a bashi damar yin ceto shine mushaffa wa shafi'in kuma farkon wanda zai ceto din wa ala alihi wa ashabihi alladhina طلعوا في سماء الدين الحنيف buduran sawata kuma ina haɗawa da alayen gidansa da sahabbansa waɗannan mutane waɗanda suka zama sun fito a cikin saman addini a matsayin farin wata shakallu wa ala kulli man kana li sabaqihim wa maziyatihim shahidan sannan ina haɗawa da duk wani wanda yake tabbatar da cewa sun sha gaban shi sun yi gaba da shi a addini kuma sun fi kowa wali manhajihim alqawim yutaba da wanda kuma yake kokarin bibiya da bin tafarkin su wanda yake tafarki ne mai karfi tsayayye yajma'u ila al-amali as-salih al ilmun nafi in yi haka sai zama yana haɗa aiki nagari da ilimi mai amfani kenan domin aiki nagari shine ya zama irin nasu da haka ilimi mai amfani ma ya zama akan tafarkin su ba ba'd fakad kana min jumlati lahi mala yace yana daga cikin tattaruwar gam da katar din da Allah ya muni wa jamili sani'ihi bi da kuma kyakkyawan wato abinda Allah ya muni an yassara li سبيل العناية بكتاب التبصرة والتذكرة في علوم الحديث الله أبنجي يسترمني نسام دامر كل واد للتاف ألفية حديث التبصرة والتذكرة المشهورة بين الناس بألفية العراقي في المصطلح wacce بسنة أبا saninta a ألفية العراقي ألفية suna التي نظم فيها kitab ulumul hadith ibn salah wace malamin ya tsaya ya waƙe littafin ulumul hadith na al ibn salah rahimahullah wa khadamahu khidmatan jalilatan khalladat fil alamin dhikrahu yema wannan littafi aiki na azo a gani da aiki ya tabbatar da sunan shi a cikin duniya wa aujabat ala talibina shukran wannan aiki ya wajabta ma dalibai wajibi ne su gode mushi fa qumtu bi tahqiqiha ni kuma Allah ya bani dama ne kokarin gyara littafin wa ikhrajiha da fito da littafin mu'tamidan ala usulin atiqatin sahiha ina mai dogaro kan wasu rubutan hannu wanda suke daɗaɗɗu kuma ingantattu wa allaqtu alaiha ta'aliqatin latifa kuma na yi wasu yan tsokaci ƙanana haka masu ban sha'awa tare da eh, wannan tahqiqi wa qaddamtu baina yadayha نبذة واسعة من التعريف بقيمتها ومنزلتها بين المنظومات في فنها na gabatar da zance mai faɗi akan bayani akan darajar wannan littafi da matsayin shi tsakankanin sauran littafai na waƙe na musalaf wa maddakhartu wus'an fi tasliha yace ban yi ban yi eh, kasala ba ban boye wani kokari na ba wajen gyara ta wala alautu juhudan fi dhabtiha ban yi wasa da wasalce ta yadda ya kamata ba hatta kharajat tarfulu har sai gashi ta fito tana yanga fi hulalin min al-baha'i wal jamal a cikin kyawawan kayan kwalliya saboda cin gayu da kyau fakana allaqiyat bihamdillahi qabulan wasi'a yace cikin hikima Allah da falalarsa sai kuma ta samu ainihin karbuwa a gun mutane wahtifa'an albaligan da kuma mutuntawa mutane suka yi honorin aikin da nayi milladun milladun at-tullabi wad-darisin talibai da masu bincike da makaranta suka girmama aikin suka ga cewa lalle na yi kyauta na yi kokari walam yakad bi alaiha bid'atu ashhur yace yan watanni ne kadan ma'adudatin kirgaggu da fitowa littafin hatta nafadat nusaquha har gaba ɗaya aka nema a kasuwa aka rasa duk an si washtadda talabu alai kuma ana ta nema kowa na neman kwafi kuma a ma hadiyat bihi min at-tasih wa dhabt ki sai kuma naga cewa tare da abin da littafin ya sama na gyara da wasit faqad sha Allahu an tazhara mashuba bi ba'd al-akhta'i fi dhabt al-abyat Allah ubangiji ya kaddara cewa ta fito tana ta samu mashuba ta ta ainihin wato samu matsala da wasu ƴan kurakurai a wajen wasalin wasu baitoci da rubuta wasu kalmomi wa ba'dil malhuzati fi dirasa da wasu kurakurai a cikin wasu watin bayanai ko tsokaci da nayi a wajen binciken da nayi wato eh, dirasa kaman eh, eh, abin wannan da muke karantawa kenan ita ke nufi da maganganun da yake kafin asalin matan yace wa qad ta'allamtu lidhalika yace kuma naji naji takeici naji cikin wannan abu ka ashaddi ma yakunu alam naji bakin ciki mai tsanani min ajli dhalika kuntu antadhiru alwaqt alladhi yatasanna li i'adatu an-nadhri dan haka tun a lokacin nake ta jiran lokacin da zan samu wanda zai bani dama na ƙara duba littafin wa muraja'atiha na ƙara yin review dinta wa udriju wa idraj mastajadda ladayya min ma'lumatin fi amakin da kuma sabunta sababbin bayanan da na samu sababbin ilmomin da na samu waɗanda da ba ni da su wanda yana da gaskiya abin da ke nuna eh, malami yana ci gaba da bincike yana ci gaba da kula da ilmomin da ya sani a baya yana mu'ahada su shine a ji kullun yana gyara wasu kurakuransa ko yana sanin wasu abubuwa da bai sani ba ko yana istidrakin wasu abubuwa da suka kubuce masu. kana kan takabul tafan mala albani nasiruddin da aka ta ganin ire-iren waɗannan Allah ya gafarta ne har a cikin manyan littafan shi sahiha da da'ifa idan san da za a sake bugawa sai yayi review sai kuma ya faɗa a mukaddima cewa nayi kaza nayi kaza hadisi kaza da da nace mai rauni ne yanzu na gane ya inganta hadisi kaza da nace bai da rauni yanzu na gane ya da rauni a irin nan ne ma har magana akan hadisin da muke magana jiya na sahih muslim na hadisin ainihin wato Abu Zubair an Jabir a cikin mujalladi na shidda da na sahiha ya inganta shi daga baya ya take cire shi mai shi cikin da'ifa ya ce kuma saboda ni ma ya ce da da ban faɗa ku ne da abin da ke cikinsa amma daga baya na faɗaka yana irin waɗannan da yawa so alama akan malami ba wai kawai ci ma zaune ba shi kullum zai dinga sabunta abin da ya sayi. yan kasuwa da sauran yan duniya da haka suke kullum suna sabunta ma'alumat ɗinsu game da kaya game da inda za a samu masu sauki inda za a samu masu nagarta inda za a samu wani lamuni da makamantansu to haka ya kamata su ma malamai da ɗalibai da ya makaranta su kasance ce to don haka ina so in gyara waɗannan kurakurai da kuma in ƙara wasu bayanai a cikin muƙaddimar da na yi walam azal kadhalika ila an azina Allah ah, subhanahu wa ta'ala bi idadi hadhihi ban gushi ba akan wannan tafarki har zuwa sa'ad da Allah ubangiji subhanahu ala ya bani dama za a sake buga littafin bugu na biyu kenan fa qafitu aqra'uha min jadid shi da sai na zauna ina ta karanta littafin tun daga farko wa aslahtu ma yanbaghi islah yi gyare-gyaren da suka dace wa addaltu ma kana muhtaja ila ta'dil na canza abin da ke bukata zuwa ga canzawa duk sanda ka rubuta wani abu ko yaya ne idan ka dawo sai ka yana da bukatan ka canza ka gyara ka rage ka kara wannan har manya manyan marubuta sun shaida wannan mala ya ci gaba da cewa wa hahiyal ana adauha bayna na qurra al-kiram wa qad tamayyazat an sabiqatiha bi iddatu umuri yace ga ta nan yanzu na gama gyara zan gabatar da ita ga masu karatu kuma wannan bugun na biyu ya fi bugu na farko ya bambanta da na farko da abubuwa masu zuwa na farko tasihul akhta'il matba'iyya wa ma ilayha da kuma a farko wannan an gyara wasu kurakure wanda suke kurakure ne na madaba'a da abin da ya faru a karkashin waɗannan na biyu isra'ud dirasa bi idafatin wa tasihatin jarida na ƙara yawan maganganun da nayi a bangaren dirasa da wasu ƙare-ƙare da wasu gyare-gyare sababbi wa min ahammiha daga cikin mafi muhimmancin abin da na ƙara وضع مسرد مسرد مطول بما كتب على الألفية من الشروح ونحوها التي ناهزت الأربعين ما بين شرح وحاشية وتعليق لعل ولعلها أوفى قائمة لحدها yace na kawo na kwararo jeren giya mai tsawo ta littafan da aka rubuta waɗanda aiki ne aka yi kan wannan alfiya na sharhi da ta'aliki da hashiya yace wannan littafan da na kawo sun ta sama arba'in na hadatul arba'in sun doshi guda arba'in yace kuma zuwa yanzu ta yi wannan shine list mafi tsawo da aka taɓa yi da littafan da aka yi ma alfiyatul iraki aiki za mu kai gari shi insha Allah na uku muqabalatu matn al-alfiya ala nuskataini ukhrayayn qadimatayn na ƙara comparing matanin littafin da wasu sababbin da wasu nuskoki guda biyu daban da na samu wanda su ma da daddu ne bima afada ala qira'atin nafsi ala wajhin adab wa akmal wanda ya bani daman karanta nassin a bisa sura mafi cika mafi kaiwa zurfi sosai sai abu na gaba i'adatu an-nazari fi ba'd al-hawashi wa ta'liqat bi islahi ma waqa'a fi at-tab'ati as-sabiqa min wahamin aw sabaqi qalb yace na ƙara duban ta'alikat din da nayi da sauke lambobi da nayi na gaggyara wasu abubuwa da suka faru a ciki waɗanda da abubu na na baya sun faru na wani ainihin rafkannuwa ko abin nan sabaku kalam wato zarfafiyar alkalim wa fil khitami malai ci a ƙarshe labudda an atawajjaha bi shukri wal arfan li jami'i shuyukh al afadil wa kafatil ikhwati an nubala alladhina abbaru an farhihim bi hadha at taqiq ke wajibi ne na gabatar da godiya da ainihin wato jinjina ga dukkan malamai masu girma da 'yan uwa abokan aiki ɗaliban ilimi waɗanda suka nuna farin cikinsu da wannan aiki wa arabu an igtibatihim bi waɗanda suka nuna su ma wato igtibat irin wannan hasada da aka ce ta halasta ina ma su ma su samu halin yin wannan aiki falahum jami'an minni shukrun khalis dukkan su ina musu godiya tsantsan godiya wa sana'ul wafir kuma ina musu yabo mai faɗi wala siyama al ikhwa alladhina istafattu min malhuzatihim musamman waɗanda na ci moriyar gyare gyarensu da tsinkayen wa tabastu min tambihatihim fi hadhihi an waɗanda na ci moriyar faɗakawar da suka mun na wasu kurakurai a wannan bugu da zan yi wa humu sheikh iwad ibn al wal ustad al al-muhaqqiq al-sheikh muhammad uzairu shams وقد تفضل علي بعدة إضافات وتنبيهات قيمة وأنا نقول wadannan سنباني biyun واتو فائدو جيد تنبيه fa'idoji سيوا وكذلك الشيخ محمد علي أبو شرحة الذي تفضل فأرسل إلي النسختين المشار إليه سيكون مالا أبو شرحة وان دا شيعيكم وأن نقفز نقفت نتنا سامو قلابي وكذلك الشيخ محمد علي أبو شرحة الذي تفضل فأرسل إلي النسختين المشار إليهما إنه لما لما يسر آه، أن يجد الإنسان من يرجعه إلى الصواب من يرجعه إلى الصواب إذا غفل يتي أبن أقوي دائي يتي كاسم وان زي ميدا كيزوا كان ديدي إذا كسام أينه رفقنوا ويرده إلى الجادة إذا ذهل كوي داودا كي كان هنيا إذا ككوتي أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء ويرزقنا إياهم الإخلاص والقول والعمل الله تساكى وقوال الخير ya Allah ka azurta mu da ikhlasi a wajen aiki da magana wa ya asimana Allah ka tsare mu min al-khata'i wa dhalal daga kuskure da zamewa alhamdulillah rabbil alamin wa kataba al-arabi ad-da'iz al-firyati ظهر يوم الخميس العاشر من محرم سنة سبع وعشرين بعد المائة الرابعة للهجرة kamar shekara goma sha ɗaya kenan yanzu da rubuta wannan mukaddima ranar alhamis goma ga watan muharram 1427 a kasar madina sai mu je inda ce bismillahir rahmanir rahim muqaddimat tab'atul ula asalin muqaddimat da yau bugun na farko wannan muqaddimat da muka wuce wanda yayi ne sa'ad da za a ƙara bugawa to ga ta asalin ta farkon yace alhamdulillahi allazi eh, eh, waffaqa min ibadihi almu'minina man alayhi tamara وعز من من أوليائه المتقين من إلى عظمته وإذته استند فأبصروا السبيل آه، السبيل الحق واقتفوا آه، آه، أبينه واستمعوا القول فأحسنوا فاتبعوا أحسنوا يتي godiya ga Allah allazi waffaqa min ibadihi almu'minina man alaihi tamada wanda ya ainihin wato bayin shi na nagari gamdakatar akan abinda Allah yake so su dogara akai wa azza min awliya'ihi almuttaqin man ila azamatihi wa izzati sanada ya kuma baiwa masoyan shi masu tsoron shi makusantan shi ya ba su ainihin izza wanda zuwa ga izzan nan da girman Allah suke dogara sai Allah ubangiji fa absaru sabila Allah ya ba su dama suka ga hanya alhaq ta gaskiya waqtafau abyana suka ba hanya mafi dacewa mafi miƙewa wasami'ul qawla suka saurari zance fattaba'u ahsana sai suka ba mafi kyan zance Thank eh. you. ai wannan tsohon karatu ne yasa suke haka kawai salo ne da kuma wasu ba su fahimci cewa wajibi ne sai an bi kuma ba tun yau ba tun zamanin salaf ana yin haka mutane tun tun sahabbai ma suna rayuwa suna suna yin irin wannan salaf kawai dai wannan khilaful aula ne eh suna caccanzawa su kawo salo iri daban-daban wasu su yi wanda zai dace da munasabar waje wasu su takaita wasu su abin nan amma wannan bai nuna tun da dai ba su Allah ya aiko ba kuma ga irin na manzo Allah sallallahu alaihi amma dai mutane suna yin haka malamai ne kuma ƙwararru kuma ahlus sunna salafiya ko anan ƙasa akwai su fa hadhihi tafsira yace wa salatu wassalamu ala man khassahu Allah bil qur'ani wa mithluhu ma'a tsira da aminci Allah tabbata ga wanda Allah ya kebance shi da alqur'ani ya kuma kebance shi da wani abu irin alqur'ani shine sunna fa ballagahu lin nasi kaffa Allah ubangiji ya bashi dama ya isar da wannan Qur'ani zuwa ga mutane gaba daya wa asma'ahu ya jiyar da mutane gaba daya wannan alqur'ani wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li dinihi kuma tsira da aminci Allah ya tabbata ga mutanen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa waɗanda Allah subhanahu wataala ya zabe su don isar da wannan addini wa ila'i kalimati Allah ya zabe su don daga kalma Allah وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فهذه التفسيرة والتذكرة أو ألفية المصطلح التي صاغ جواهرها وأحكم أبوابها وعناصرها وأبدأ في نظمها وأجاد في رقمها الحافظ الشهير يتي وانا يتي ألفية تمصطلح ta ببما لمنم صاغ جواهرها يتصار nan jawahiraha abubuwa masu darda da ke cikinta wa ahkama abwabaha ya tsatsara babukanta wa anasiraha da gabobinta wa abda'a fi nazamiha yayi yayi fice wajen yin waƙen wa ajada fi raqamiha ya kyautata wajen mata lamba wane ne wanda wannan yake shine al-hafidu shahiru zainuddin abdurrahim bin al-husayn al-iraqi rahimahullah wa qad madahaha bi nafsihi shi da kanshi ya yaba wa wannan waka falam tahtaj ba'adu ila madhi da ka bata bukatar wani sai ya ba mata wa arsalaha daniyatal ma'ani ya sake ta tana da ma'anoni waɗanda suke na kurkusa ana da sauƙin gane ta sahalatul da lafuzza masu sauƙin fahimta ga yaban da ya mata yake cewa lakhastu fi habna salahi ajma'a wa zidtuha ilman tarahu mawdi'a lakhastu fiha Ya ce na rairaye a cikin wannan alfiyattawa ibn salahi ajma'a gabaki daya muƙaddimar dan salahu wa zittuha ilman na ƙara wasu ilmomi waɗanda babu a cikin nashi tarahu mawdi'a zaka ga duk waɗannan inda na saka su kama sharaha bi nafsihi kame da shi malamin da kanshi ya mata sharhi fastaghnat aidan an sharh zaka ta daga duk wani sharhi yayi kidan shi rawan shi amma duk da haka ضد هكا فهي an tuda'a تدعى شاغلة na والحفاظ ta cancanta a kira da suna damuwa da ta dami wato abin da ya shagaltar da malaman hadisi da manya-manya malaman wa qad nuzima ba'daha fil mustalah mandumatin kufur bayan ita an rubuta waƙe na musalawar hadis da yawa wanta shara ha bainan nas wasu sun yada a cikin mutane walakin lam yakul li ayyi manzumatin ukhra an taqulla mahalla sai dai ba samu wata da ta maye ta ba aw tasila ila makaniha ko ta kai ga matsayinta ba balha an tujariya fi mai dariya ballantana a ce sun yi kafada da kafada a cikin fagenta kama annahu lam yakul li ayyi wahidin ila makani kamar yadda su kansu malaman da suka yi rubuce-rubuce waɗannan waƙoƙi bayan Iraki. babu wanda ya kai matakin ilimi na shi iraki din aw an yusamiyahu fi hifzihi wa itqani ko ya ce yayi gogoriyo da iraki a wajen ƙwarewarsa da saninsa da ilimin hadisi wa kazalika baqiyat hadhihi al-alfiya mutafarrida bis haka ta tabbata tana matsayin ita kadai ta yi ta ainihin wato yi monopoly na shiga gaba mustabiddatan bil husn ta yi ainihin ta ɗayantu da kyakkyawan tsari tatahaddathu ila ilal usuli tana ba mutane bayani akan zamunna na ilimi wata tajaddadu tana sabuntuwa abin wata tajaddadu ma al tana sabuntuwa tare da wasu al'umma sababbi wala zala ahlul mustalahi yatafayyuna zilalaha malamai masu karanta da mustalahu ba su gushe ba suna shiga inuwarta wa yatarashafuna dulalaha suna kwarfan ruwanta mai daɗi wa su suna mata sharhi wa yahfazunaha suna haddace ta wa yastakhrijuna duraraha wa maknunaha suna fito da abin da ke cikin ta na ilimomi da ainihin wato sarorinta wa hana hannu na'am ito kowa yana yaba wa nashi su yi didin mata yadu zai bai magana a kanta amma duk da yaduwanta bata kai kimar wannan kowa yana yaba wa nashi yadda shi su yaba wa nashi shi ma wannan ya yaba wa nashi eh haka din da yake kuma yana faɗa ne matin kafin ta yanzu hukunci ne nashi ala mustawal far wannan kuma hukunci ne na bayan shekaru da dama aka kalli yadda kowace ta zama karɓaɓɓiya aka kalli kuma matanin kowace da abin da ke cikinta da sauransu musamman kuma shi ah, abin nan suyuti ya gina tashi ne akan wannan akwai bujutun da yadda suke a nan harafi ɗaya yake canzawa ko biyu harafin jarra ko makamantansu ko ya mai da sadari ajaji ko ya ƙara kaga zai yiwuwa a mai da far'i akan asali ya zama ya asalin sai dai a mai da asali akan far'i ya zama ya fi wannan kuma bai nufin eh, alfiyar suyuti ba ta da wata kima tana da kimar ta kuma tana da tana da darajar ta ilimi amma dai inda al-muqarana bata kai wannan ba kamar yadda ya faɗa ne ma a alfiyar shi ta nahu haka cewa ta fita dan mali haka ya faɗa malamai ba su kushe ba suna ganin kimar abin da suka yi bayi daga cikin kuma riya ko wani abu kamar yadda ina jin ba na manta ba salihu usaimin ya magana akan wannan ya hukunci mutum ya yaba wa aikin alkhairin da ya yi shi da kanshi ko ya ambata ya gina wannan hukunci karkashin wancan hadisi na waɗannan ashabul ghar ashabul ghar din da muka karanta jiya iktidau ya gina hukuncin akan wannan cewa gashi suna ambatan aikin alkhairin su a gaban mutane ce to idan akwai bukata zaka yi ambata ki yace to daga cikin bukatun shine sawa mutane kwarin guyuwar su masu kiran su zuwa ga aikin alkhairi zai iya bayuwa izuwa ga mutum ya yaba wa aikin shi na afai to kuma malamai suna yi tun bayo za ka jona daga bakin malamai da suka kai malamai irin su Ibn Qayyim irin su Zahabi irin su Allama Albani a wannan lokacin irin su Ahmad Shakir duk suna faɗan wannan zaka da ya ce wannan hakikin ba za ka same shi ba sai a nan wannan littafin babu irin shi a duniyar musulunci ka kula da shi duk irin wannan ana iya yi idan ta kama to amma bayan mutum yayi sauran al'umma kuma da sauran malamai sa'o'in shi za su tsaya kuma su duba wannan magana ta cancanci abin da ya faɗa kaga dole wannan za a yi shi bil muqarana zuwa ga sauran ayyuka da suke a wannan babin shine kamar wannan suyuti yayi ba wa alfiyarsa ya ce ta tsallaka ta iraki shi ma iraki shi kuma kaga ayyaban da yi ba ma wani yabo ne mai kamar bayani ne akan abin da ya aikata cewa eh, nazamtu fi habna salahi ajma'a wa zittuhu ilman tarahu mawdi'a shi ko wancan kai tsaye cewa ya fa'ikatan iraki eh, ta tsallaka alfiyatan ibn iraki to suɗi eh, eh, yana da daga cikin malamai waɗanda yake muksir wajen karatu da yawan bincike da tarin tafai Allah ubangiji ya mashi duka wannan baiwa bayan ya fara rubuce-rubuce da wuri sannan kuma ya mallaki littafai da yawa sannan baya ga haka yana da shekara arba'in ya ƙaurace mutane gaba ɗaya ya yi uzula saboda fitintunin da suka yawa a zamanin shi ne tsakanin shi da su sakawi ɗin nan da su wannan badurdinin kalkashandi da makamantansu suka yi ta fitintunu suka fitine shi kawai sai ya koma wani gida ya zaman shi an ce baya fitowa in banda sallah da yake fitowa ya kofar gidan a wani masallaci bai kula kowa ba ruwan shi da jana'iza ko biki ko ɗaurin aure ko zuwa fada ko ba da fatawa amma yayi da tattafai guda biyu a al-muqamal lu'lu'iyya da kuma a menene eh, wani zafi da ya akan uzuri game da fatawa na manta a san sun zafi dan karami ne haka juzi duk suna nan a cikin majmu'a abin nan abin nan shi al-hawilil fatawa ya ba mutane uzuri cewa ba zai ƙara karantar da kowa ba ba zai ƙara ba kowa fatawa ba a rabu da shi kawai kuma bayan wannan lokacin ya rayu wajen shekaru talatin da takwas to duka shekarun nan rubuce-rubuce kawai ba yi da aiki sai za zaga dole ne ya samu daman yin rubuce-rubuce da yawa to duk wanda kawai ke da rubuce-rubuce da yawa akwai yiwuwar ya yi rubutun da zai tsara na 'yan bayan shi ko da shi ne zai wannan hukuncin za ka yi ba shi wannan wajen. akwai yiwuwar shi da kanshi hukunta cewa wannan ya fi na yan bayan shi yawa tunda suyudi sai da ya kai ma yana yana fata cewa shine mujaddidin ya zama shine mujaddidin na wannan karni akwai waka da yana fadan mujaddidai da yana fasara hadisin cewa annabi ya ce a ƙarshen kowace kowane karni za a samu mujaddidi da zai gyara addini ya kawo wane da wane da wane da wane ya ce kuma ina fata ni suyudi ni ne na wannan zamani <laughs> kaga wannan ma za ka yi cewa alfahari ne ko amma fata na gari ne fata na gari ne duk kowa ba yana so a ce shi dan gwatan zamanin nan ba ko shine shugaban kasar kasar su ko makamanci haka shi kuma tunda shi malami ne abin da yake ganin zai samu ya kai ga wannan to kuma ga mahasada sun mai sun kewaye shi mahasada waɗanda suke yana rubutun da cewa suke ƙarya yake wannan rubutun duka kwafi ne ta sakawi ne suna ta mishi hasada ko ta ko ina Allah dai yayi sai ya kai labari Allah shi kyauta Eh, to eh, da haka wannan magana da ya faɗa gaskiya ba shi ke da gaskiya akan ta ba eh, ma faqat alfiyat al-iraqi wa hauna nadhuha al-yawm bayna yaday darisina ah, lil hadith wa nuqaddimuha li tullab al-mustalah yace ga ta nan muna fito da ita yau ga masu bincike da ɗaliban mustalahu lu'ulu'atan maknuna ga ta nan wata lu'ulu'a ce wadda take tsararriya wa durratan masnuna wani wani diamond ne wanda aka tace shi aka tsare shi wa qad tsala biha al muqfa fi khidriha ya kwatanta yake kamar ka ce wata yar budurwa ce wadda ta dade a cikin ɗakinta fi khidriha ta dade ba ta yi aure ba a ɓoye wata hajjuba fi sitriha tana kullum tana lullube a cikin hijabinta nuqaddimuha ghaddatan tariya muna gabatar da ita gare ku ghadda غدا شيني فريش سابوا كر طريه وتكي مي لوشي سوفت كما تركها الحافظ الاعلامي كما يدى مالم الوزن بعد يوتيوب بقى شندا بقى باسا بعد ان وفقنا للوقوف على اصل مكروه على الناذن bayan Allah ya ba mu gam da katar mun wani kwafi wanda aka karanta shi a gaban malam iraki shine annadu mu mahwarin ballagati wanda kuma aka mishi seal shine mahwar seal da kasan lauyoyi suna sawa ko architect ko wane ne ko ka ce stamp wanda aka mishi stamp bi ballagatil qira'a ballagatil qira'a shine irin inda ake saka darasu ko idahuna wasala qira'ati kaza kwanan wata kamar yadda muke ha yanzu ana karanta da littafi din aka kai wata gaba ko karatun yau ko na jiya ko na makon da ya wuce sai ɗalibi ko malamin sai ya rubuta darasu ya sa kwanan wata ko ya sa wata alama cewa iya nan aka tsaya to an ga rubutun hannun ɗaliban da suka zauna a gaban iraki suka koyi kafin littafin kwafin sun da kuma yadda suke rubuta kwanan wata cewa iya nan a rana kaza ga watan kaza malamin mu wane ya tsaya shine wannan mu mahwarin bi ballagati qira'a alayhi bi khati da rubutun hannun shi shi yake kaga shine an samu wanda ya sarar da mu da zamani ba wai kawai wujada ce a kasuwa ba kwafi ne malai ci gaba da cewa abin nan fi mawadhi'a kaseera a wurare da dama an ga haka a cikin kwafi din wa maqru'un aidan ala al-hafiz ibn hajar sannan kwafi din kuma bayanan da aka samu a jikin wannan kwafin ya nuna cewa an sake karanta littafin a gaban ibn hajar ibn hajar ne da ka sani al-asqalani ashhari talamizi wanda ibn hajar shine mafi shahara a cikin ɗaliban iraki wa alaihi ijazati a jiki kuma ga ijaza ta ibn hajar da sahibin nuskhati bi khatti ibn hajarin ya ba ma mai wannan kwafin cewa na halasta maka ka ci gaba da riwaya littafin daga gare ni da rubutun hannun ibn hajarin wanda rubuta ne ibn hajarin kuma dama sanannen rubutu ne akwai malaman da suka shahara a duniya saboda yawan rubutunsu da yawan karanta littafansu da kuma Allah ubangiji ya sa ilmominsu ba su tarwatse ba an san rubutun hannunsu da gaskiya akwai ibn hajar da akwai shi kanshi sakhawi da aka ambata akwai suyuti akwai ibnu al-qayyim akwai ainihin ibnu taymiya akwai al-imam az-zahabi al-hafiz al-mizzi ibnu kathir waɗannan da wasu dama jama'a an sarbuta su. akwai ma wasu na can baya da yawa kamar khatib al-baghdadi da an sarbuta su kuma suna nan burjik a ainihin maktabat na alamul islam da kaje da an gani za a a wannan a wannan rubutun wani ne an sani kawai saboda yawan rubuce-rubucensu yanzu kamar siyuti ɗin nan wani malami da ya bincike ya tsaya ya lissafa cewa a yi statistic ɗin kwanakin da su yi a duniya a ɗauko ma tun daga sanda yake yaro zuwa ran da ya mutu a duba iya takaddun da aka ce ya rubuta waɗanda aka samu kuma aka yi division aka yi divider sai da aka samu cewa to za a iya cewa yi a kullum ya rubuta warka arba'in kenan a rayuwarsa suyuɗi an yi ma wannan ma abin nan al Tsabari, tabari irin wannan statistical analysis din shi yayin da aka samu cewa to shi kuma ta yi a ce a kullun a rayuwarsa ya rubuta warka 120 kullun ba kawai wai za a ce daga shekarun kan kawai ba tunda ai dole akwai shekarun yarinta akwai shekarun koyon karatu sannan akwai shekarun da yana rubuce rubuce to duka a hada ma gaba da saboda yawan aikin da suke to balantana kuma mutane irin su ibn taymiya waɗanda kamar aljami ne su wajen rubutu haka ga su mun ko to duk waɗannan zaka ga saboda yawan rubutun hannun su jama'a da kuma yadda Allah cikin hikimar sa ya tsare wannan rubutun rubutun an gansu ko malamai wanda suke muhaddiqun masu hulɗa da makhluqat sun ga rubutun sun san shi to an san ire-iren rubutu zaka dinga ganin su a cikin wasu tahqiqat inda ake zuba photocopies ko samples ko na na ire-iren rubutun hannun za ka gane irin rubutun hannun su to an ga rubutun hannun ibn hajar idan ka koma asalin wannan nuskar tana na a sama za ka ga rubutun na ibn hajar rubutun hannun shi sananne ne an ga rubutun hannunsa inda ya bada ijaza wa maqru'un aidan alal hafiz ibn ammar al-maliki hakanan an an sake karanta wannan nuska a gaban malam ibn ammar al-maliki wa huwa min talamidin nadir shi ma dan makarantar ibn abun nan ne al-imamu زين الدين العراقي وأحد الشراه الألفية كما يا ميمة ألفية شري وعليه خطه ببلاغ القراءة عليه شما أكوي ربطها النشن إلا أكبر كراته وقد قابلناه بأصول أخرى صحيحة ومضبوطة يشكو مني من ساكي قدى وانا النسخة لوسو أينه النسخة وانا سكي إنغتتو وانا أكجارس ولما كانت الألفية تقو بأيدي كثير من المبتدئين فقد unina بضبطها ضبطا صحيحا تاما tam yace kasance wannan littafi yana shiga hannun mutane ta yawa daga cikin wanda suke fara karatu mun ba da muhimmanci wajen yi mushi wasali wasali cikakke don kowa ya iya karantawa ko da dan shi a ne kaka iya karantawa wa ta'liq ala ba'd al-abyat wal mawadi' allati qad tushkil da kuma yin ta'aliki tsokaci akan wasu wurare waɗanda za su iya zama suna da matsala wajen yadda za a karanta su wa kad qaddamna bayna yaday bayna ha salasa mubadi mun ainihin gabatar da wasu maganganu a tattakaice guda uku kafin littafin na farko nabza an al-hafid al-iraqi takaitaccen bayani game da shi kanshi al-iraqi wasaniya ta biyu an alfiya takaitaccen bayani game da shi kanshi littafin na dubunniya wasalisa na uku an fi wasfil usul al-mu'tamada wa manhaji fi taqiq akan bayani akan littattafan da na dogara da su waɗannan littattafai da dogara da su da kuma manhajina da na goje wannan taqiqi ثم إن هذا العمل مدين بالفضل والإرفان إلى من وسعتني وسعتني إليك sannan kuma wannan aiki na wajibi ne na tsaya na yi godiya da yabo ga waɗanda suka ba suka ɗauki aikin nan suka ɗaura wa kansu na taimaka mini wa shamalat ni ri'ayatu waɗanda kulawa su ta game wa shaykhi wa ustadi fadilatu doktor abdul latif al-jilani hafizahullah wannan malamin na daga cikin waɗanda yace fal fadlu yarji'u ilayhi hilmu ta almutawassit shi ke da falala ta farko saboda ya kwadaitar da ni ya ci gaba da kwadaitar da ni akan wannan aiki wa tashji'ihi da'ib ya kuma ainihin mune encouragement wanda yake tabbatacce kama annahu mu'tarifun bil karami wal ihsan li shaykhin al ustaz kamar yadda kuma nake ƙara ainihin acknowledging aikin malamin mu al mai daraja fadilatu dr abdul bari ibn shaykh hamad al ansari alladhi tafaddala bi muradatil alfiya wanda ya tsaya ya mini review ya karanta walam yaktafi bi zalika bai tsaya karantawa kadai ba bal da'ahu hubbul itqani wa ri'ayatihi wa ri'ayati haqqil ilm ila al-istifadati min ba'd al-alfiya saboda kokarin cika aikin sa da yima ilimi hidima ba karanta abin da na rubuta kawai ba sai da ya ɗauko wasu sharhohi da wasu maganganu ya yi comparing da nawa fadlan amma ladaihi min nusakhiha hal makhfuta bayan copies da yake da sunan rubutun hannu wa qad afattu min malhuzatihi al-qayyima wa jazakumullahu khair na ci muriyar wato observation ɗinsa masu ƙarfi na addu'a Allah saka mashi alkhairi wa aidan ma la yajaha ila yau la yakutuni an ashkura shaykh فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير الذي شرفني بتقديمه yace ina gode wa malam Dr. Abdul Karim ibn Abdullah wanda ya muna ainihin wato taqdimi ya rubuta muqaddima da muka ji a baya sadati Sheikh Muhammad ibn Nasir al-Ajami alladhi afattu mimma al-hudati al-qayyim da malam Nasir Muhammad Nasir Ajami wanda shi ma ya wa Muhammad sahibu darul minhaj sahibu darul minhaj shi kuma mai gidan buga littafai na darul minhaj wanda shine wannan malami mai suna malam abdullahi dan muhammad as-sinan allazi samat himmatuhu li ikhraj hadha al-amal wanda yayi kokari iyaka kokari wajen gyara wannan aiki bi suratin jamila wa ra'i'a taqarru biha a'yun talabati wanda ya fito da shi da sura mai kyau mai ban sha'awa wanda ɗalibai sukan ji daɗi idan sun gani والشكر موصول لكل من ساعد ina gabatar da godiya ga duk wanda ya taimaka fi muraja'ati wa ikhraj al-kitab wajen dubawa ko gyara littafin da da shi ma'aikatan gidan eh, littafin ki jazallahu jamia khairal jaza walhamdulillahi awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan katabahu al-arabi ad-da'iz al-firyati fi al-madinah al-munawwara shida ga watan biyar 1423 24 kai ko kuma shekara goma sha kenan kuma kamacin duka dai ya gama wannan mukaddimomin ke to sai mu ma kan ainihin wato da yace nabaza mujiza anil hafiz al iraqi takaitaccen bayani akan tarihin wane ne iraqi gashi aka sai ce unzur at-taqyid lil fasi inda zaka yi samun masadir na tarjuma sa kenan da tabaqatu shafi'iyya ibn qadi shuhba da bahdatu nadirina lil ghazzi da ad al lami na al as sakhawi da tabaqatul huffadi ta suyuti da littafin shadaratul dhahabi ta ibn imad al-hanbali da kashf kashfin zununi an asamil kutub wal fununi kenan ta wani sarki mai suna haji khalifa sarki ne kuma malami da fihras al fahari ta al-kattani da al-a'lam ta khairuddin zarakni baya ga waɗannan akwai sun tafi da zaka samun tarihin sa akwai tarihi na musamman da ɗalibin sa ibn hajarin ya masa tarihi ne wanda yake mai faɗi kwarai a cikin littafin ba'ul umari fi abna'il umur ya ambace shi ba nan yayi tarihin sa anan sannan kuma a ainihin baya ga haka sai kuma na shaukani a cikin abin nan mai sunan shi ma eh mene dawul lame a ah, ai na sakhawi kenan wannan akwai na akwai na shaukani al-badr al-talib eh, bi mahasin ban ba sabi yawa da kuma a cikin adrul kamina fi ayan al-miati ta ibn hajar ah, al-iraqi ba malami ne koyayye da yake bukatan wani dogon tarihi ba kamar da shi ma da kanshi da ba da labari anan yace mauluduhu wa nasha'atuhu talabuhu lil hadithi wa rihilatuhu shuyukhuhu talamidatuhu muallifatuhu imla'uhu wafatuhu sana'ul mashayikh alayhi ina aka haife shi ina ya taso a ina ya koyi karatun hadisi ina da ina ne garuruwan da ya je don koyon ilimi suwaye malamansa suwaye ɗalibansa waɗanne ne littafansa irin karatukan da ya gabatar a aikace na imla'i yaushe ya rasu da kuma yaban da ainihin wato malamai suka yi masa duk waɗannan sa da gaske da ake gane kimar malami wani lokaci ba cika damuwa da ina aka haife shi ina ya taso sai in daga baya Eh, eh, yaushe koyi karatu wannan ya da matukar muhimmanci don innamal ilmu bit ta'allum sannan tafiye-tafiye cikin al'adar malaman hadisi akwai tafiye-tafiye zuwa garuruwa inda za su riski ainihin malamai wanda babu su a garinsu eh, wannan yana daga cikin sunna da tun zamanin sabai tana nan ka'ima kuma har yanzu bata gushe ɗalibai ba su gushe ba suna tafiya garuruwa don ainihin tasiri na ilimi sannan da kuma malaman da suka koyar da shi wajibi ne a san suwaye malaman shi sai kuma ɗaliban da ya kharraja so da dama ɗaliban da mutum ya kharraja sun fi bayyana waye shi fiye da su amma mutum yana iya yin karatu a gun malaman da ba a ma san su ba ko ba a san labarinsu ba ko kuma ba za su iya riska irin martabar da ya riska ba irin wannan yana faruwa da yawa da manyan malamai shi daga cikin jaitin da yake bayyana wannan zamanin mutane sai ka sa cewa wai albani bai da malami to idan ana so a gane albani malami ne ko ba malami ba tukunna na farko ya kamata a fara duba su waye dalibi da albani ya kharaja muhammad nasir albani yanzu a duniya babu wani malami da yake dalibi irin da shi wanda za a ce su ma sun zama malamai malamai waɗanda ba su gaza shi ba sun mashhur su ali hassan su ainihin wato samir waɗannan ko ukun nan kawai ka ɗauka da wancan muhammad shebani mai littafin hayatul albani waɗannan kawai ka kalli irin ayyukan da suke wa ilimi ba san lalle albani ya cimma burin shi kowane ɗaya a cikin su bujimi ne a ilimi sannan kuma saboda galibi malaman da suka koyar da shi su ba shahararru ba ne shi Allah ya ba wa shahara yanzu ko ibn taymiya malaman shi ba shahararru ba ne malaman shi ba su kai wannan shahara ba amma ɗaliban shi ba ɗaliban shi manyan malamai ne su ibnu kasirin su ainihin wato su zahabi su mizi su ibnu qayyim su ibnu abdul hadi ga sunan burjik haka wannan ibnu hajar su ne ɗaliban makarantar iraki su ibnu hajar su ainihin abin nan ibnu nasir da dimashki da makamantansu waɗanda suke su kansu wasu jibalu ne a ilimi da aka ake gane malami da irin waɗanda ya iya kharrajawa amma dama da zaran mutum ya ya taso da ilimi abu na farko da masa za su fara yi ne kushe asalin annabi ma mushi inna ma yu'allimuhu bashar haka suka ce ai mutum ne ke koya mushi wani mutum ne ke koya mushi suka ce in gaskiya ne a saukar da mala'ika mana in gaskiya ne a zai a ce mutum ne zai koya mutane bayan kuma su ma sun ce fa mutum ne ke koya mushi kaga innahum fi qawlin mukhtalif shine Allah yake ce musu in ma wala nazala malakan eh, la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun in ma da za mu sako da mala'ikan ya zo ya annabta la ja'alnahu rajulan to da sai an yi mishi combatin jikin shi ya zama irin na mutane dan su iya hulɗa da shi ba su yi hulɗa da mala'ika kai tsaye ba la ja'alnahu rajulan to kuma in ya da suran mutum wala labasna alaihim ma yalbisun za ta shiga cikin wannan rudanin da ya ce to ai mala'ikan amma kuma da jikin mutum muna son mala'ika ne da fuka-fukai misali ko kaga to annabi aka fara yau irin wannan ta'addanci ce ai ma yu'allimu bashar eh, eh, eh, satsun awwal na kataba ai kofowa yake daga wasu littattafai ko sai ta kai ma irin haka sai a ce ai ai kawai shiga yake yana bincike karfin bincike ne wai ba a yi dade da gaske ilimi bane karfin bincike ne ko kuma karatun koyi da kanka ne tunan nake faɗa cewa to duk wanda yake da PhD ya wannan magana mahaukaci ne dan PhD da sunan shi karatun koyi da kanka mala haka ne ko ba ka bane duk wanda yake PhD koyi ya san wannan karatun koyi da kanka ne a san da zaka gabatar da binciken ka ma hala ba wanda yake da labarin abin da ka sani a ciki har su manyan wajen sai dai su daga gare ka kuma aka za karba ce ka zama malami a haka to wai kuma karatun koyi da kanka wai ya zama aibi yanzu duk waɗannan su ibn hajar din su ibn kai su da ku sun yi karatun koyi da kanka in kana kanta cikin su zaka gani zaka ta cewa qara'tu bi khatti fulani wa ra'aytu inda fulani kaza ba wai abin da suka kai daga duk ilimin su kasan ya wuce wanda suka ji gaba da gumma da ya wuce ya wuce daga jin abin da suke fara kasan ya wuce wanda wai duka suka ji a gaban malami dan inda zaka duba yawan abin da suka rubuta da yawan lokacin da suka ci a gaban malamai ba zai yiwu a ce wannan lokacin suka ci a gaban malamai ya kwance ni wannan ilimin ba dole sun koma sun ƙara da kansu to da ka dole a san suwaye ɗalibansa sannan rubuce-rubuce eh, su ma suna daga cikin wato kaga intact din shi productivity din shi abinda ya yi malami ne da ya zauna zaman imla'i wajen shekara arba'in shine yana karantar da hadisi ana sauraren shi ana kwafewa yana sharhi da sauransu malaman da suna yin wannan malaman yanzu kusan ba a samun irin wannan eh, tafarkin watakila saboda canzawar zamani da yanayin abubuwa eh, imla'i shine zama na ba da karatu da isnadoji na na kanka kamar in za su karantar da buhari tun farko za su kawo isnadinsu zuwa ga buhari galibi ma ba haka suke kanta da littafi kai tsaye ba sukan yi nasu mashikar ne su tattaro hadisan da suka ji a gaban malamansu sai su tsatsara su zuwa tsari-tsari ko dai arba'una arba'una a kan fanni kaza a kan fanni kaza a kan fanni kaza ko kuma wani hadisan sallah daban hadisan azkaru daban hadisan kaza daban wani kuma ya tsara su gari gari hadisan gari kaza daban hadisan gari kaza daban wani kuma ya tsara su a malami bayan malami kamar yadda yake a mujamul kabarani misali na abul qasim qabarani idan suka yi haka sai su zo ta karantar da ta karantar da waɗannan karatu kuma ba wai kawai karantarwa ne sarki ba suna karantarwa ne tare da bayanai da fitar da illoli da fikihu da sauransu to anan ne za a ji asalin kwanduwar malam ibnu eh, al zaki yayi wannan tsawon shekaru da kuma rasuwarsa malam aka takeice ce al-hafiz iraqi ghaniyun an at-ta'rif malam iraqi ya fi karfin a ana bayani akan shi bi shuhurati wa makanati saboda an san shi kowa ya san matsayin shi walakin min haqqihi an naba'a lahu tarjamatan mu'jiza mu'jiza alal aqalli fi muqaddimatin alfiyati amma yana da haƙƙin mu sa mishi wani ɗan kankanin tarihi a kafin littafin shi fa huwa al-hafiz al-kabir wal imam ash-shahir abu al-fadl zainuddin abdurrahim ibn al-husayn ibn عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن إبراهيم babban malam shahararre limami sananne baban fazalu zainuddini sunan shi abdurrahim dan husain husain dan abdurrahman abdurrahman dan abubakar dan ibrahim asalin shi mutumin iraki yanzu an ce kamar yadda zamu zo mu ji garin su yana fadawa ne yankin kurdawa da ake cewa kurdistan iraq wannan bangaren da ake tarkice da suna sai an ba su yancin su to garin su na fadawa wannan yankin da haka zaka cewa ba kurdi ne ke amma suka taso suna yan yara aka taho da shi kasar misra ya zauna kuma yana bin mazhabin shafi'iyya a ainihin fikihunsa mauliduhu wa nasha'atu wanda fi jumadal ula jumadal ula sanata 25 ba'da al-mi'ati as-sabi'a an haife shi a shekara ta 725 bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam kamar shekara 713 kenan da rayuwarsa bi man mansha'atil bi man mansha'atil mihrani an haife shi a wani wuri mai suna mansha'atul mihrani wa taqa'u fi mintaqati junub gharb al wannan wurin yana wato kudu masu yammacin garin al ne a yanzu anguwa wa kana aslu abihi min baldatin yuqalu laha radiyan min amali irbil bil arab wani ƙauye wanda ainihin wato yake ƙasar irbil wanda ita ce yankin kurdistan din a ƙasar iraki sunan ƙauyen raziya iyayen shi suka taso suna yan yara suka taho ainihin ƙasar ƙasar iraki eh, ƙasar misra wa qadima mahaifin nasa ya zo al-qahira yana ɗan yaro fa nasha fi usrati dinin wa salah ya taso a wani gida gidan ilimi gidan addini gidan nagarta talabuhu lil wa rihilati kana al-hafiz al zaka al-imamu al-iraqi mutum ne da Allah ya mishi basira wadda take eh, ta yi yawa basira mai yawa gaske fa ashara alaihi al-qadi izuddin ibnu jama'a bi talab al-hadith akwai babban malami izuddin ibnu jama'a eh, wani babban malami ne da kowa ya san labarin shi mun sha yin tarihin shi anan wani malami mai ba da fata wanda ake ce mashi sultanul ulama sarkin malamai malami ne mai sarauta a cikin malanta wanda har sarakuna suna jin tsoron shi da shakka shi ya taba ma yanke hukunci cewa su a kama su asali saboda sarakunan duka asalin su bayi daular mamalik da kasar eh, eh, misra da sham wanda bayi ne na sarakuna kuma da kuɗin musulmai aka dinga su ana mai da su sojoji da ma'aikata a fada da sauransu da zamani ya zamani sai mulki ya fada hannunsu kuma waɗancan sarakunan ba su taɓa ‘yanta su da sunan sun zama ‘ya'ya ba za ka zo sai ana cikin wani yunwa da talauci da bukata sai cuta ai ku dukan ku dukiyar musulmai ne kamata ya da'a sai da ku kawai a ba musulmai ne ya ba da fatawa a karke kuma dole hakan aka yi amma aka ce to su fanshi kansu kowa ya kawo abin da zai fanshi kanshi aka yi ma wajen sojoji dubu talatin irin wannan fansa musulmai suka samu dukiya a bakin su yana na cikin tarihinsa a cikin cikin littafin ainihin wato wancan da muka ambata na eh, abin nan eh, eh, abin nan husnul muhadara fi fi fi fi tarikh misr wal qahira na suyuti da da littafin ibnu hajar wanda ya tarihin qubatu misr to wannan malamin yana da tijo a lokacin sai ga ɗalibi mai hazaƙa irin wannan ya tsaya yana ta koyon fiƙi sai ce mashi kai ke hadisi ya kamata ka tsaya wannan wato ba karatun mata ya kamata kai ba na maza ya kamata kai ke ko kada ka shiga karatun mata maza na fata mun gane wannan kuma irin wanda aka samu wani dattijan malami yamma imamu nawawi imamu nawawi yana zaune a shagon babansa yana yana yana sai da kyallaye da atamfofi da zare kayan dinki amma dalibai za su um, ma zai zo shi kuma ya ta karatu yana ta karanta littafai baya sauraron su to wannan malami da ya zo siyayya ya lura da wannan yaron kullun nazo sai ga shi lissafi da ka yi ce kai eh, ina babanka ce babana yakan zo da yamma ya lissafi ciki in yi lokacin mashi na son ganin shi ce wannan yaron da ka gani a shago ba shago bane wurin zaman shi asara ce zaman shi a shago kai shi makaranta za a ji labarin shi a duniya wannan ya cikin firasa na malamai da suke ganin ce za a ji labarin shi a duniya kuma haka a kai baban ya ji wannan shawara ya haƙura ya ɗauki imamun nauyi ya kai shi dimashq daga garin su na nawa wanda ƙauye ne a gefen dimashq ya kai shi dimashi ya ranka shi a hannun malamai dudu du rayuwar Imam An-Nawawi a duniya shekara 43 amma kaga sai da aka ji labarin shi a duniya littafin shi arba'una haditha da yadu salihina sa daga cikin da mafiya yaduwa a duniyar musulunci only second to alqur'ani littafin arba'una haditha only second to alqur'ani wajen yaduwar sa a duniya babu inda ba a ji labarin littafin ba shi da yadu salihina kawo ko din da aka ji labarin littafin to tilqaiyan an ji labarin waye imamun nawawi ko da sunan shi an sani wannan kaga idan Allah ya karɓi wannan aikin wani irin da bai samu yadda ake karanta arba'una hadisa da Riyadu salihin Allah gidi ya sada mai da ladan shi mu kaga insha Allah wancan malamin da yayi wannan aikin addalu alal khair fa kafa'il shi sa ba a so ka zama kana da rowan alkhairi ko nasiha ko wata fikira da kake da ita baka san yadda Allah zai zai karbe ta ba ko inna Allah la inna inna innal insana la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu bi hakin to to haka aka yi ma iraki cewa a kai shi makarantar hadisi ya daina karatu na, na mata maza karatu irin wanda wanda wanda kowa ya saba kawai da yana ta koyon fiqhun shafi'iyya ne lamma ra'ahu mukibban ala tahsili da ya ganshi yana yana da nacewa akan koyon karatu wa arrafahu tariqa fi dalika sai sa shi akan hanya ta wannan fa talabu ala jihatin ala wajhihi min min sanati 42 wa 700 tun daga shekara ta 740 da ainihin wato biyu yana da shekara ainihin abin nan kenan 23 ko 17 ya sai ya shekara 17 ya fara koyan hadisi lakin Yusuf ibn fahad bi anna aqdama sama'il wujida lahu sanata 37 ba'da al-mi'ati as-sabi'a an ce inji ibn fahad a cikin maganar sa ce abinda aka samu mafi dadewan sama sauraron karatun shi na hadisi shekara ta bakwai ma'ana tun kafin wancan shekarar kenan tun yana ɗan tasiri shekarar shi biyu kenan a rubutu tun a lokacin ya fara sauran hadisi ta yi amma a lokacin bai fuskance shi gaba ɗaya ba yana haɗawa da wasu sauran ilmomi bima ya dillo ala annahu da a yadda talibin talibin hadith kabla sanata kafin wata shekara ta 742 kenan ka iya cewa yau da fara koyon karatun shi in ka ɗauki wacce shekara 737 shekara 700 kenan da ɗaya wasa mi'a min jama'atin bil qahira ya gama jin karatu a gun mutane da yawa a nan alƙahira sun aksarar tirhala ilshami wal hijazi sannan yi ta kai kawo yana shiga yana fita ƙasashen sham su ne su ainihin abin nan kenan hims da dimashku da makamantansu da baitul maqdis wal hijaz da ƙasan makka makka da madina da tsa'ifa da makamantansu wa hamma bitawji ila bagdada thumma fatara azmu ya kuma nufin zai tafi ƙasar bagadaza amma daga baya ya samu kasala bai je ba wasa mi'a bi halab wa hama wa hims wa ba'al fik wa tarablis duk waɗannan sune kasar sham kin halab da hama da hims da ba'al fik da tarablis waɗannan kaga yanzu halab da hama da hims duka yanzu syria ne ba'al fik da tarablis su kuma asal lebanon ne a yanzu wa gairi da wasunsu وسمع بالإسكندرية أن قصص مصر كنان وأراد التوجه إلى تونس نان نعم، أفريقيا كنان فلم يتفق له ذلك بسموه نان واشتغل بالعلوم يا يا يا شغلت بعلمي وأحب الحديث يكون علم حديثي فأكثر من السماع يويت تسوراران حديثي أبو مالمي وتقدم في فن الحديث بحيث كان شيوخ أصره يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة ya kai ya kawo ya kware a ilimin hadisi ta yadda malaman zamanin shi suka zama suna kaiwa matuƙa wajen yaba mushi ka subki wal ala'i wal izz ibn jama'a wal amad ibn kathir wa ghairi waɗannan duka malaman da suka yi zamani da shi ne ya ruske su akwai ainihin wato al'alama subki wancan wancan ainihin abin nan kenan taqiyuddin subki wanda dai ka sani abokin rigingimu din nan da wato dalibai eh, eh, ibnu eh, zahabi din da al-imamu abin nan al-ala'i kenan wanda shi babban malami da kuma wancan Izuddin ibn Jama'a wanda ya sa shi akan tafarkin da kuma Ibnu Kathir al-Imam Ibn da wasu ko wasafahu Jamaluddin al-Isnawi fi tabaqat bi hafiz al-waqt ya siffanta shi da cewa shine malamin zamaninsa faƙala ya ce sharaha ya an ibn sayyidin nas qita'atan min at-tirmidhi a cikin bayanin shi shi wancan al-isnawi yake cewa malam ibn sayyidin nasili ya amul ya sharhin wani bangare na tirmidhi fi mujalladai a cikin littafi mujalladi biyu wa shara'a fi ikmalihi to da ibn sayyidin nasi bai karasa ba ya mutu sai ya ce wa shara'a fi ikmalihi hafizul wakati sai malamin zamanin yayi kokarin karasawa shine Zainuddin al-Iraqi ikmalan munasiban li asli ya karasa shi a bisa yadda asalin yake inta suwaye malaman al-Imam eh, eh, imamu ainihin wato eh, abin nan al-Iraqi akwai Taqiyuddin Ali ibn Abdul Kafi as Shafi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a wannan zamani a ƙasar Misra shine Ali ibn Abdul Kafi As-Subki wanda ya rasu da shekara 756 kamar shekara 682 kenan da rasuwarsa Allah ya gafarta mai akwai Alauddin Ali ibn Usman At-Turkumani Al-Hanafi wanda ya rasu da shekara 750 kamar shekara 688 kenan da kuma Taqiyuddin Muhammad ibn Abi Bakr al-Akhnai wanda ya rasu shi ma a 7 50 irin wancan wannan sa daga cikin malaman shi da yake za ga waɗannan duka ragowa abokan rigima su ibn taymiya ne ba jama'a waɗannan ba wai dama ba wai jahilai bane malamai ne zato ɗalibansa daga cikin shahararru akwai burhanuddin ibrahim ibn muhammad ibn khalil al-halabi urifa bi sibt ibn al-ajam ku sibt ibn al-ajam yana da littafi na ainihin tabaqat babban malami ne aboki ne ga ibnu hajar zaka samu tarihin sa a cikin wancan littafin imba'ul ghumari fi abna'il umar littafi ne mujalladi 8 na Ibn hajar wanda ya tarihin tarihin malaman zamanin shi tarihi ne kamar yadda ibar yake amma ya fara shi daga shekarar da aka haife shi kawai zuwa zuwa iya inda ya rayu zuwa iya inda bai ma kai ƙarshen rayuwarsa daga shekarar da aka haife shi daga nan ya fara shi sai ya ce mishi fi abna'il umuri shekarunsa in ba'ul umari bi ba'in umuri sanar da waɗanda suka wofanta daga labaran shekarun da ni na rayu al'umur nan lil ahad ay umuri mujallad ta kusa yana ana sama to a cikin tarihin malaman shi da ɗaliban shi da mutanen da ya sani da waɗanda ya rayu da su da irin sarakunan zamanin da rigingimu da annoba da fitintunu da kuma yana yawan kawo riwaya daga malaman shi da isnadojinsu da komai a ciki zaka samu tarihin wannan sibt ibn al babban malami ne Allah ya gafarta mai ya rasu da shekara 841 kusan gab suka rasu tare da ibn hajar ke ya riga ibn hajar rasuwa da shekara uku ne kawai yau da rasuwa su kamar shekara 500 kenan da wajen shekara 97 sai burhanuddin ibrahim ibn musa ibn ayyuba al al-ibnasi wanda ya rasu kuma shekara 802 ya riga waɗancan rasuwa kenan da wurwuri Ah, sai ibnuhu dan gidan iraki din shine al-hafiz waliyuddin ahmad ibn abdurrahim al-iraki shine dan iraki yana da littattafai shi ma babban malami ne ya rasu 726 kuma shekara 612 kin sai shahabuddin ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani ibn hajar mai bulugul maram da fatuhul bari da sauran tafai shekarar rasuwarsa 852 kamar shekara 500 kenan da shekara 86 sai nuruddin Ali ibn Abi Bakar al-Haythami Haythami ne daga sani mai majmu'uz zawaid yana daga cikin khawasu al ilm inda al-Iraqi ya ya zauna da Iraqi kusan shekara 40 ba abin da ke raba su sai bacci tare suke tafiya tare suke kwana din sun sauka a hanya tare suke cin abinci tare suke bacci tare suke zaman gida idan idan malamin baya gari shi ma baya gari malamin yana gari suna tare in gona za a je da shi za a je komai tare suke shi za ya fi ibn hajirin daɗewa tare da iraki kuma baya ga haka yana auren gidan iraki sarkin ne ina fata mun gane kanwar shi wancan nuruddin al-haythami mai majma'ul zawaid manba'ul fawaid da sauran tafai ga sunan kala daban-daban Allah ya gafarta musu gaba daya shi ma ya rasu da wuri ya rasu da shekara bakwai takwas da shekara shekara ainihin wato bakwai kamar shekara ɗari shida kenan da shekaru da shekaru kamar talatin da ɗaya sannan ya kamata mu tsaya kada kada dare yi da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ina ganin mutane har